بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء ومتعنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in littafin nasara yau muna takwas ga watan biyar shekara ta 2019 idan ba ku manta ba muna cikin suratul an'am Allah ran sai Allah madaukakin sarki ce me wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim na'am wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan annabawa kuma ya bayyana cewa ya fifita su ya ba su daraja sai Allah ya ce wa min aba'ihim wa ikwanihim wa zurriyatihim haka nan daga iyayensu da ƴan uwansu da su. malamai su yi sabani akan me aka yi adafi wasu malamai suka ce an yi adafi ne akan kullan da aka ce kullan hadaina kuma wa min aba'ihim wasu ka ce an yada fi ne akan nuhan wa nuhan hadaina min qablu wa min abaihi ko dai idan ka dauka ma'anar guda ɗaya ne tana nuna cewa su ma waɗannan gaba ɗaya Allah ya shirye da su kamar yadda shirye da annabawan da iyayen da zuri'a da ƴan uwa duka Allah madaukin sarki ya shirye da su Allah ya ce bayan wannan kuma wajen tabainahu mun zabe su wa hadainahum sannan muka shiryar da su ila siratul mustaqim ya zuwa ga hanya madaidaiciya amma kun ga su iyayen sai aka ce wa min abai domin annabawan da aka lissafo ba dukan su da iyayen suke musulmai ba ina fata ci wannan shi yasa aka ce wa min ahkawatul ibiya wato wasu daga cikin iyaye kenan da kuma wasu daga cikin zuriya dan akwai waɗanda a cikin zuriyar nasu an samu waɗanda ba shiryu ba da kuma wasu daga cikin yan uwan domin yi wa a samu wani daga cikin yan uwan waɗanda ba shiriyu ba amma dai daga cikin su ma akwai waɗanda Allah kai sarki shi shirya Allah ta'ala ya samu dace dan amfanin ɗaliban ilimi sauran jama'a ko ba su gane abin da nake faɗa ba su rabu da ni da aka yi magana a baya aka ce wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahima ala qaumi da aka koro sai aka ce wa nuhan eh hadaina sai aka ce wa min zurriyatihi to zuri'ar ta waye ta annabi ibrahim ce ko ta annabi nuhu ba sai ba ko an gane domin an ambaci annabi ibrahim sannan aka zo aka ambaci annabi nuhu sai aka ce wa min zurriyatihi dawuda to zuri'ar ta annabi ibrahim ce ake magana ko ta annabi nuhu ake magana to a nan ne malamai suka yi sabani wasu malamai suka ce zuri'ar ta annabi nuhu ake magana menene hujjar ku suka ce hujjar mu guda biyu masu ƙarfi hujja ta farko dai nuhu shi aka ambata daga ƙarshe lamirin ya fi kusa da shi kuma wa zamiru ya ulu ila aqrabi mas'ul suka ce hujja na biyu a cikin zuri'ar an ambaci annabi nuhu annabi nuhu yana cikin zuri'ar annabi nuhu suna duk waɗanda suka biyo baya bayan ruwan ɗofa da suna cikin zuriyarwa annabi nuhu suka ce amma muka ce lamiri ya koma zuwa ga annabi ibrahim shi annabi nuhu baya cikin zuriyar annabi ibrahim dan dan uwa annabi ibrahim ibnu akhihi dan dan uwansa ne ina fata fahimci wannan suka ce to kun ga in mun ce annabi ibrahim ne za a samu matsala a nan amma idan annabi nuhu ne to shikenan babu tangarda duk wanda ya zo bayan ruwan tufa ne na cikin zuriyar annabi nuhu wasu malamai suka ce annabi ibrahim ne yake magana kan shi me dalilin ku suka ce domin duka siyakin ayoyin da mutanen da aka lissafo an lissafo su ne a babin ni'imar da Allah ya wa annabi ibrahim saboda ruwansa zuwa ga gaskiya da ni'imar kakanni da ni'imar 'ya'ya da ni'imar jikoki saboda haka tunda aka ambaci zuri'a to zuri'ar annabi ibrahim ne ake magana kan su gaba daya ba za a yi la'akari da azamir ya'ud ila ila al-aqrab al-mazkur ba saboda shi ma aqrab al-mazkur din an lissafo shi ne a cikin ni'imomin da aka yi wa annabi ibrahim ya zama cikin sa akwai annabawa aka ce to ya za ku da matsalar annabi nuhu suka ce wannan ai ba matsala bace dan dan uwa shi ma yana cikin zuri'a dan dan uwa suka ce shi ma cikin zuriya yake domin ai dan dan uwa ka kai bafanta ne larabawa kuma suna daukan bafa a matsayin uba menene hujjar ku suka ce qur'ani mai girma ya ce an kuntum shuhada ita hadara yaqub al Mautu? an kuntum shuhada in hadara yaqub al Mautu, in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وأنا هنا بعد الأبار وتوغى النبي يعقوب أفنشي أكن قد متوى ga yayansa sun zagaye shi wasiyar da annabi Yaqub ya musu ta ƙarshe sai ya tambaye su yace ma ta'buduna min ba'di baya na inda ba duniya bayan na mutu me za ku hutawa? kalu sai suka ce na abudu haka za mu bauta ubangijinka ashe suna da daro akan aqida wa ilaha abaika kuma ubangijin iyayenka suwaye iyayen sai suka ce ibrahim annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ithaq da annabi ithaq wayannan guda uku sai suka ce iyayenka to amma wane ne baban annabi yaqo a cikin wayannan guda uku shine annabi ishaq wane ne kakan annabi ibrahim to da kaka da uba sunan babu matsala amma shi annabi isma'il ai dan uwa annabi ishaq ne babban yaran ne babban annabi yaqub ne ko babban waye babban annabi yaqub ne domin annabi yaqub dan annabi ishaq ne shi kuma annabi Ismail dan uwan annabi Ishaq ne wanda shine baban annabi Yaqub kenan shi annabi Ismail baban waye baban annabi Yaqub ne amma sai suka ce sai suka kirga shi cikin yayi qalu la abudu ilaha ka wa ilaha abaika sai suka kirga annabi Ismail a cikin iyayen annabi Yaqub duk da cewa babba ne ga annabi Yaqub kenan babba ya zama me ya zama uba to shi ma tunda annabi Ibrahim babba ne a wajen annabi Lot kenan annabi lutu shi ma ya zama da a wajen wa da a wajen annabi ibrahim ya shiga cikin zuriya ko bai shiga cikin zuriya ba sai kace to wannan hujja ta ku ba karfi ba daidai yakin qur'ani ya tafi shi ma annabi lutu yana cikin zuriyar annabi ibrahim wannan wata kokolwa ce irin ta malamai ku fahimci yadda suka tsaya suka wa alqur'ani mai girma kyakkyawan nazari da kyakkyawan fahimta Allah ya kara musu albarka darasi na biyu da dalibai za su kara koya a cikin waɗannan ayoyi shine wannan ya nuna cewa dan mace shi ma yana cikin zuri'a dan mace yana cikin wa zuri'a ya muka muka san dan mace yana cikin zuri'a domin a cikin zuri'ar annabi Ibrahim ko annabi Nuhu bisa sabanin malamai da aka lissafo wa'annan annabawa an ambaci annabi Isa alaihi salam an ambaci wa annabi Isa annabi Isa yana da uba baya da uba me kawai yake da shi uwa kenan annabi Isa jika ne wajen su annabi Ibrahim da annabi nuhu ta hanyar uwarsa ba ta hanyar babansa ba amma kuma aka lissafo shi a cikin zuriya to tun da aka lissafo shi a cikin zuriya alhali yana da sila da sule ta wajen uwa ba ta wajen uba ba wannan ya nuna dan mace shi ma yana cikin zuriya ko ba cikin zuriya yana cikin zuriya wannan ne dalilin da yasa a lokacin da ya haya ibnu yama ya ba da fatawa cewa al-Husayn al-Hasan wa Husayn suna cikin zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hajjaj ya rubuta masa wasiƙa ce, ka ce alhassan da hussein suna cikin zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ƴaƴa ne jikoki ne nashi ta wajen mace ƴaƴa ne ta wajen mace wace hujja ka dogara da ita Ya ce na dogara da hujja Alƙur'ani mai girma hajjaj ce to ba mu aya sai karanto mashi wannan ayar da ma ya karanta mana yace to ayan ce wa min zuriyatihi Dawuda wa Sulaimana da aka lissafo aka lissafo har aka iso wa Isa wato aka ambaci annabi Isa Ya ce to tunda aka ambaci annabi Isa cikin zuri'ar annabi Ibrahim cikin zuri'ar kuma annabi Nuhu alhali baya da mai baya da uba sai uwa to ta hanyar uwarsa ta shiga cikin wannan zuri'a yace to su ma ta hanyar uwarsa sun shiga cikin zuri'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajjaj da kansa yace ka kawo hujja da ba za ta iya turuwa ba nasi daga alqur'ani mai girma da wannan malamai suka ce ƴaƴan mace su ma suna cikin me suna cikin duniya darasi na uku da malamai suka gano a cikin wayannan ayoyi shine lalle annabawa a wajen daraja suna gaba da mala'iku annabawa suna gaba da me da mala'iku a wajen daraja me yasa suka ce da aka lissafo wayannan annabawa sai aka ce wa kullum na alal alamina dukkan kowanne daga cikin su mun ta shi akan talikai su wane ne talikai malamai suka ce kullu ma tawalla fa huwa alam banda Allah abin da ya saura gaba ne suna cikin talikai kenan da mutane da aljanu da mala'iku da tsuntsaye da dabbobi da kwari da komai duka suna cikin me suna cikin alamina tunda Allah yake ya fifita waɗannan annabawa akan alamina mala'iku kuma su ma suna cikin alamina kenan annabawa suna gaba da wa suna gaba da mala'iku Allah ta'ala ya sa mu dace kamar yadda na fata wannan ƙarin bayani na yi shi ne domin yan uwa na ɗaliban ilimi su ƙara samun wasu darussa da fa'idoji da ke cikin wayannan ayoyi Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya ce wa min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ikwanihim wajtabainahum Allah ya ce duka waɗannan mun zabe su wahadai na sannan muka shirye da su ila siratul mustaqim zuwa hanya madaidaiciya Allah ka shirye da mu ma bisa hanya madaidaiciya sai Allah madaukakin sarki ya ce mai a gaba da rama ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله مدعو سركي yace zalika hudallah wannan shari'a ce ta Allah ya hadi bihi man yasha'u min ibadihi wacce Allah yake shirye da wanda ya ga ramar shiryarwa daga bayansa sai Allah ya ce kun zo inna annabawa guda goma sha takwas walau ashra da a a ce za su yi wa Allah shirka Allah ya ce la hadisa anhum ma kanu ya'malu har zaben su da yayi da fifita su da da daraja da ba su Allah ya ce wallahi su kama shirka aikin da suka yi gaba ɗaya zai rubuta a wannan lokaci babbar magana wannan shi a ya ga ya kalla da mutai ba annabi guda goma sha takwas Allah ya ce idan suke wa Allah shirka zai rusa aikin su gaba idan Allah zai rusa aikin annabawa sha takwas idan suke wa Allah shirka me kake tsammani kai yanke wa Allah shirka ko ni ne wa Allah shirka aikin wa fi sauƙin Allah ya rusa namu yanzu sarkin Allah ya rusa ai wani taro na bid'a ina bid'a ko kowace akwai shirka ana ta'allantar da wasu Allah to sun taru da yawa sai wani daga cikin sai na magana yana kai malamin da dabo mai da matsala yanzu duk tare muna ce yan wutar duk tare sai labarin ya sami da nace to menene da mamaki bayyana wutar ce ba za ta iya kwashe kuma ko Allah ne bai da malakun da za su iya kawo su kura abin da kuke yi nan Allah ya ce duk wanda ya dan wuta ne kai sai kake kuna da yawa kuma duk kun yi sai yawan wanda ku yake ganin zai iya hana ku shiga wuta sai kaga ya kamata mu tambaye ka daga ina kake ga za a samu matsala ni dai na san duk da Allah ya faɗa daga gaske ne kufa duk wanda ya yi da Allah ya faɗa an gama ya ce Allahu akbar to tambaya nan gurin ina ne kai kake ganin za a samu matsala tunda dai Allah ya ce wanda ya wannan aikin dan wuta ne kuma ku da yawa ku haɗu kai wuta ce ba za ta yi kwashe ku ba kai ka san girman wuta Allah kuwa da labarin tambaye ku da ku da mutanen maguzawan China suwa suka fi kai ka san mutanen China mutum na wani lokacin da za a yi census a yi kidaya a ƙasar china aka ɗabi ma'aikata aka musu training waɗanda su za su kirga mutanen ƙasar ma'aikatan da aka ɗauka aka yi musu training don su yi aikin kidaya yawan su ya kai mai 'yan najeriya ba waɗanda za a kirga ba masu aikin kidaya to su waɗanda za a kirga su nawa ne amma mafi yawan su maguzawa ne ko ba maguzawa bane in su muka mutu ba su ba mai da za su je duk wutan nan ta iya kwashe su sai ku da kuka taru a wurin nan fili haka kuna sai ku da za ku ce ba za ta kwashe ba wannan yana kuma gane Allah malam shirka bala'i shirka musifa ce wallahi ku ji tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kaurace wa shirka gaba daya kuma addu'a yake yi Allah kan tsare ni kada in maka shirka ban sani saboda sanin bala'i annabi addu'a yake yana neman tsari ne. saboda kana yi wa Allah ambata annabawan nan guda 18 kai shugaban annabawan gaba daya wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ce masa a cikin suratul zumar walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk sannan la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ya ce walaqad uhiya ilayka haqiqa ayi wahayi zuwa gare ka inji Allah ga ko ayar ya tabbata Allah ya wa ila allazina min qablika da waɗanda suka gabace ka ga labarin Allah ya ba mu a cikin suratul an'am me aka yi maka wahayi kuma aka yi wa annabawa da suka riga ka zuwa wahayi shine la in ashrakta inda a kadara a ce za yi wa Allah shirka Allah ya saboda annabi ba zai yi wa Allah shirka annabi shine jagoran masu tauhidi annabi shi ya karantar da aqida shi ya karantar da tauhidi shine babban malami shine babban jagora ba zai yi amma kaddara da a ce zai yi Allah ya ce la yahba zanna amalu da aikin ka ya rubuce gaba da inda da sallarka da azuminka da zakarka da da'awarka da jihadinka da karatun qur'aninka da zikirinka bi ibadar da kai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in ka mun shirka zan rubuta gaba da an tabbata kowa da ba a idan za a gaya wa annabi wannan magana ni da kai wane ne da kai za ka tsuna ana ka nuna kai shirka ka ce to yanzu a ce har da Allah ka kare mu shi Allah ka shiga tsakanin mu Allah ka gina katangar karfe tsakanin mu da shirka Allah ka nisantar da shirka tsakanin da mu fiye da yadda ka nisantar da tsakanin sama da Allah ka kai ta nesa fiye da tsakanin mahudan rana da fadar rana shirka bala'i shi yasa duk sanda kuka zo mana magana kan sai ga hankalin mu ya tashi wallahi mun san hankalin sai duk rigima da zaka je ta ita lahira mai sauki ce ba shirka duk yadda ka dakuna kai zina kai ƙarya ka sha giya kai kai kai to in dai baka shirka ba da dan sauki da kai shirka an gama ka mutu kana mushriki an gama ba wata kofa da ta saura ba yadda za a gyara wanda yace Allah ya ji kanka ma ya bata wa kanka lokaci idan mutum yace Allah ya gafarta maka ma haushi ya ba Allah Allah yace ma kana lin nabi wal ladina amanu an ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu walau بين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله يتي ما كان للنبي كو حدا بيداتي بقى وانا النبي الله والذين آمنوا ko ga wani mai imani wanda ya imani da Allah ya yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yarda da Qur'ani ya yarda da littafan Allah ya da Allah ya akwai lahira Allah ya ce ko kadan bai dace da shi ba an yi sarfiru na mushirki ya mutu ce Allah ya ji gaza Allah ya ce wannan ba aikin gaba da kai kana da imani yanzu fa ba mushrikin ake magana akan sa ba yanzu rikicin wai kai da kace Allah ya gafarta maka yanzu da kai Allah yake magana waye sa ka inji Allah waye sa ka kace Allah ya gafarta mishi annabi ba a yadda sai Allah ya gafarta wa mushriki ba kai dan me zaka ce Allah ya gafarta masa inji Allah ba ta taso ba kai da kace Allah ya ji kansa ka jefa kanka cikin rikici kai da kace Allah ya gafarta maka yanzu ya za a dawo a warware matsalar da ke tsakaninka da Allah ne saboda ka ce Allah ya gafarta mishi wani irin fushi ne Allah ya yi wancan bawo? Allah ya ce min ba'ad ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim mutumin da ya mutu yana shirka Allah ya ce kuma duk wanda ya mutu yana shirka dan wuta ne Allah ya ce to dan me zaka ce Allah ya gafarta wa dan wuta Allah ya dan wuta bayan ka san akan shirka ya mutu kuma Allah ya ce duk wanda ya mutu kan shirka sai ya je wutar jahim ya bayyana a gare ka yana wutar jahim wa ya sa ka kashe Allah ya gafarta masa inji Allah wallahi kai wa Allah shirka ka mutu kana shirka aljanna ta waye duk kun yadda aljanna ta Allah ce ba mai jayayya ni dai na yadda aljanna na ta Allah ala ramma kuma kai ce Allahu akbar Allah ya ce in dai aljanna ta sace to yayi wa kansa alƙawari ba zai ba shirki ba zai bada innahu man yushrik billahi innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi faqad harrama Allah faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar akwai mai karbar shi Allah ya ce ku saurara ya ku bayin Allah innahu yadda duk wanda yayi wa Allah shirka ya hada Allah da wani wajen bauta Allah ce faqad harrama Allahu alaihi janna Allah ya haramta masa shiga aljanna shi in ji Allah shiga aljanna a wajen sa haramun ce zo ne kaje da Allah ya dauki magana da ni to tunda ba za ka kai shi aljanna ba ina za a je shi a cikin kiyama Allah ya ce wa ma'awa gunnar makomashi wuta wuta zan tura shi in ji Allah wa ma lil zalimin min ansar shi wannan azalumi ne ya yi zalunci cikin haƙƙin Allah Allah ya ce ba wanda ke taimake shi ba mai iya kwato shi ba wani wali ba wani shehu ba wani kudubi ba wasu asbiyawo wasu lujaba'u wasu ko wani gamba wanda Allah ya ce ba mai iya taimako shi haka maka lokaci ake yi kana shirka na ce maka wai ba matsala sun iya tukushi ko lahira an je sun sai da zafi da kai ya zafi da kai me za su iya wa kansu balle kai su maka tsaya ka gyara aqida ka gyara imaninka shi yasa maluman sunna kuna shuka makarwa na tonewa mutane sai su yi kamar sun gane aqida da an dan girgiza haka sai ga suna ne su koma shirka shi yasa kullum darasin shirka kar ku daina shi ku yi a masallatai ku sani ta tafan aqida ku yi abun kunya ne kana malamin sunna amma ba ka iya koyawa mutane tauhidi kana magani kana malamin sunna wa amma kana jin tsoron yin magana akan shirka kuma kana kira ka malamin sunna ai ba sunna ba kai ko sun sunna sunna ba kai ba to me kake tsoro ka bata da mutane to da ka bata da su da ka bata da Allah wanne ya tsare matukar ka mutu kana shirka an gama ka riga ka fada cikin bala'i shi yasa qur'ani da ya zo misalta mushriki sai ma ya kawo wani misalin da ka kami Allah ya faɗi misalin da zaka iya ta shi ba yake wa man yushrik billahi fa ka'annama karra min as-samai فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق wato Allah yana baka misalin bala'in da wanda yawa Allah shirka yake fada Allah ya ce fa ka'annama karra min sama kamar mutumin da ya faru daga sama a dauke ka a jirgi sabon ko sabon a nausa sararin samaniya sai an ci kamar kafa dubu talatin da bakwai a sama sai abu da wuri a wuri ba shi ne fa ka'annama karra min sama dala wani irin bala'i ne wannan bala'in bai tsaya nan ba Allah ya ce fataqafu dayr yayin da aka jefo ka daga saman nan kamin ka iso kasa a samu wasu manyan tsuntsaye su ya ga ga da naman ka kamin maka iso kasa maganar ba wata ina za ka fado bane in kuma za ka fado Allah ya ce a wuta hawi bihir rihu fi makanin sahih yayin da za ka fado din kuma iska ta kwashe ka ta samu wani wuri mai zurfi na sake wucewa da kai wai ta zarce makaho ya faɗo daga sama ya wuce rijiya kasa wannan shi da ta wai makaho ne su kudo daga kan bishiya shi akwai rijiya ƙarƙashin bishiyar da ya faɗo kuma sai ya zarta cikin rijiya wannan shi ne bala'in shirka Allah ka tsare mu Allah ya ce walau ashrak da za su yi wa Allah shirka la habita anhu ma kanu ya'malu sai Allah ya ce mai gaba da rabba أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن فإن فإن يكفر بها هؤلاء Allah ce la'ikal ladina humul kitaba wal hukma wan nubuwa waɗannan annaba da muka lissafo Allah ya ce su muka ba littafi muka ba su hukunci muka ba su annabtaka amma malamai suka ce ba qur'ani yana nufin kowa a cikin su an ba shi littafi an ba shi annabtaka an ba shi hukunci bane a a cikin su akwai wanda an ba su hukunci a cikin su akwai wanda an ba su ma annabtaka kadai akwai wanda bayan annabtakar an haɗa musu da littafi duka akwai su a cikin wayannan domin daga cikin annabawa da aka kirgo akwai waɗanda ba ba su littafi ba sun yi aiki ne da littafin waɗanda suka gabace su ina ba ta fahimci wannan amma dai duka a cikin wayannan da aka ambata an samu littafai da Allah ya saukar an samu annabtaka an kuma samu hukunci ulaika alladhina atainahum kitaba wal hukma wan nubuwa sai Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aqida ta tauhidi da ta zo Qurayshawa da ita fa in yakun biha haula'i idan su waɗannan quraishawan kafiran na maka suka kafirce suka ki su karbi wannan tauhidin da kazo da shi Allah ya ce ba matsala wa wakalla biha qauman to mun wakilta wasu mutane da waɗannan da wannan sakon waɗanda su laisu biha bi kafirin su ba su kafirce wa sakon ba su wane ne waɗannan mutanen da quraishawan maka suka kafirce su suka karba su ne sahabban annabi Muhammad yasa malamai suka ce hadhihi al-aya tadullu ala fadli sahaba wannan aya tana nuna matsayin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka zo da sako kafiran makka suka ce wa annabi ƙarya kake yi sahabbai suka ce kace ya faɗa suka ce ba mu yadda ba sahabbai suka ce mun yadda suka ce za mu yaƙe ka sahabbai suka ce za mu taimake ka aka ja daga tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu da kafiran da daga da aka ja akan aqida nan ne za ka gane irin da sahabbai suka fahimci aqida ba mu yadda muka fahimce ta bane kai ka gane sunna amma har yanzu kana kabilanci kana cewa ka gane aqida amma har yanzu rigita ta tafiyar ka kadai ta isa ta raba ka da Allah ka gane aqida amma har yanzu kana da aqida baki da yan gari ai suwa da baki ne suwa da yan gari ne baki da yan gari <laughs> ban dawa da'awa ce kuka ta jahiliya da aqida ta shigo an gaba da wannan ana magana aqida kana magana zuri'a ku da gidan ina wani ruwa wanda zuri'a ku da gidan ku ana magana aqida magana me yake aqida idan an yi magana aqida ba sauran kabilanci wai ba fulatani ne a'a bayarbe ne a'a iyamuri ne bahaushe ne babarbare ne da an ce sunna ta hada an gama uwa ɗaya uwa ɗaya mu ne yan gari su su ne baki duk wayanda suka taimaki annabi a duniya suka taimaki addini a duniya duka ke ƙarya nake annabi a madina dan gari ne ko bako ne ba ku an samu sai na abubakar a madina bako ne ko dan gari sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali Sa'd ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaydillah Abdul Rahman ibn Auf waye dan gari a cikin dukan su menene baki annabi Ibrahim da ya gama rigima da sa ya kaura zuwa Sham can inda ya koma shi ne daga can da aka rika dauki ba dai Sheikh Abubakar Mamud Rumi a nan Kaduna dan gari ne ko bako ne ba ku an samu ba shek abubakar mahmud ya nan gari kaduna dan gari ne ko ba ko daga ina gumi a wata jiha jihar zamfara yan gari nawa da aka haifa a kaduna biyu su albasa wai ta ya yan gari nawa nan jihar kaduna sun mutu an manta da tarihin su shi tarihin sa ya gagara mata yan gari nawa nan Kaduna suna nan da ran su ma sun mata arimi makarantar shi Abubakar Mahmud bi tana da tana rayuwa wannan ma ɗaya ce daga cikin sa. ina Sheikh Abdullahi Balalau da iyalansa da kowa yana zaune a garin Yola Adamawa dan jihar ne dan ina ne daga Taraba yake Dr. Alhassan Sayyid Jamal Ibrahim Babu Shinkafa sun gama karantarwa a Jos. ‘Yan Jos ne, wannan ya fito daga megatari a jihar jigawa wannan ya fito daga ibi a jihar taraba ga ala rama na kullum na ala rama ahmad ibrahim suleiman kano in ka bi diddigi daga tanzania yake kun ji ala rama ce ba ba sai ka bi diddigi ba ya ce ba ya ce daga tanzania shugaba shukur isa dattijo nan da ya cika jihar Kaduna da sunna dan gari ne ko bako ne daga ina jarata agaji na kasa da yake zare dan zariya ne daga ina fiti su bai da local gama a can jihar Kano daga can ya suto ya fado zariya limamin wannan masallaci assalamu alaikum dan jihar Kaduna ne asalin ka daga ina ko ka ce daga jigawa ko ka ce daga taraba ko daga ina mafi daga jigawa tarin Allah nan iyaye da kakanni suke amma an je an yi karatu da mai ilimi a jihar taraba tare da Sheikh Ibrahim Mamu shinkafa da kiti mai ilimi da Sheikh Abdullahi Balalo aka ta da'awa suna ɗaukar lasifika suna shiga ƙauye ƙauye duk sai da aka wannan da'awar kami ya zo da ya ce assalamu alaikum Sheikh Yakubu Musa Aka tsina, dan katsina ne dan gwaran ne a cikin jihar jigawa daga can daga nan shi abga mamur kuma ya tura shi kabanta karantarwa daga kabanta aka mai kuma sai kuma katsina yanzu yaya da jikoki suna ne. Sheikh habibu ya kaura yana katsina dan katsina ne dai ina ne kaura a cikin jihar kauran namo da a cikin jihar ba dan katsina bane Dr. Abdullahi Sale Pakistan shine shugaban izala na jihar Kano dan Kano ne dan ina ne dan mai aduwa a cikin kasar Daura shai jafar adam mahmud adam kano ne baka gowar ne a kano ya samu shahada dan kano ne ba dan kano ba dan ina ne dan daura ne daga can ya daure ya dawo kano aka ci gaba da sunna Sheikh Abubakar Giro Argungu dan Argungu ne ba dan Argungu bane an haife shi a wani gari da ake cewa Suru daga Suru ya wuce jiro, daga jiro ya dawo Argungu amma yanzu ba a san suru ba sai me aka sani sai argungu aka sani duk waɗanda suka suka yi jihadi suka taimaki addini a duniya baki ne baki ne yawanci yan garin sai ga sun bar garin nasu sun je wani gari sun kai addini sun kai arziki in kasuwanci ne ko sun kai wani alheri su kuma sai wasu su taso su zo garin su su kuma su kawo ne su kare saboda haka a sunna daga an yi magana a ƙida shi ke yadda sahabai suka fahimce shi ke ba ruwansu da kuma wannan ɗana ne wannan ƙarina ne wannan ba ruwansu da wani magana a ƙida ne kana kan a da manhaji ko ba ka kai in ba ka kai wa au ba ka lokacin da aka yakin badar ku saurara ku lokacin da aka yakin badar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai yace to gashi mun kama fursunonin yaki yaki na farko da aka yi kenan ba wata aya da ta baliya za a da fursunan yaki an kama to amma Allah ya ce mu shawara akan haka yaki to kuma ni shawara sai na bakare ce ga shawara menene shawara ta yace ya rasulullahi ga dama mun samu duk yawancin wanda aka kama nan manya ne masu kuɗi kowa mu dora mashi fansar da zai fashe kansa mu samu wasu masu kuɗin kuɗi mu yanka mashi dama sun koro mu daga makka an kwace gidajen mu an kwace komai na mun zo nan ana zama cikin wahala ba karfin tattalin arziki ba mu iya sayan makamai mu kare kanmu to kowa mu yanka masa kuɗi ya bada jaririyar gwamnatin musulunci ta samu karfin tattalin arziki yadda za mu iya sayan makamai za mu iya ilmantar da 'ya'yanmu za mu bunƙasa kasuwancinmu za mu iya dogara da kanmu waɗanda ba su da kuɗi a cikin kuma sun iya rubutu da karatu dama yaran mu na fama da illiteracy to mu dauko su baka da kuɗi ga yara goma koya musu rubutu da karatu su zama literate kafin shiga ka mun kare ya haɗa ilimi a cikin al'umma su kuma bayan sun biya banza su koma gida in muka sa nan gaba kuma Allah yana iya shirye da su sai su sake musulunta sai mu sake kwashe su riba kan riba ya rasu annabi ya shawara ka tana da kyau sai na wani daga hannu kaifa yadda shawara ta ta saba da wannan aka ce mai shawara ka yace ya rasulullah sai na abubakar na magana mutanen nan yan uwanmu ne dangin mu ne gashi an kamo mu karbi fansa a wajen su yace ni a wajena fansa ba ita ke da muhimmanci ba karfin tattalin arziki gwamnati musulunci ta samu guri ta sai makaji ba shi ke da muhimmanci ba yara su iya rubutu da karatu ba shi ne fara mauna daidai wannan gaba me ya fi muhimmanci ya kai umar sai na barci ya rasu da abin da yake muhimmanci shine duniya ta gane ya muka rike wannan aqida mu samu wani tako da za mu aika wa duniya duniya ta gane wannan tauhidin wannan aqidar wannan addinin su gane irin riƙon da muka masa su gane bamu da alaka da kowa a duniya sai wanda muke kan wannan manhajin da shi aka ce to me kake nufi yace abin da nake nufi kamar da sai na bakar yace akwai yan uwanmu da dangin mu da yawa yace wannan gaskiya ne to kowa cikin mu a duba wane da dan uwansa ni a duba cikin kafiran na gawa ne da dan kwana na jini sai a ban shi sai sa tukumi in sare kansa kada a sa kowa ya fille mar kai sai ni da dan kwana ne da jini domin duniya tana kallo ta ga gani tare da mutumin Madina da bamu hada kabila ba bamu hada gari ba bamu da alaka kowace iri tare da shi musulunci ya hada mun zama uwa ne uba daya wannan dan uwana na jini da muka tashi gari daya gida daya muke wasan kasa tare ga zumunta su ga saboda wannan addinin na filla kansa to kowa zai shiga taitayin sai gane irin rikon da muke wannan addini yace sai Abu Bakar a dalibo masa dan uwansa ya tare kansa Abdulrahman bin Auf a gano dan uwansa Sari bin Abi Waqqas a samu masa dan uwansa kowa cikin mu a gano wane ne dan uwansa na jini a bashi ya fille masa kai daga nan kowa zai shiga taitayin sa a duniya zai gane cewa in ka taba wannan addinin a wajen mu ka taba bala'i ce magana tara kuɗi magana waye ce wannan karaman matsala ce daga baya ai yanzu lokaci ne da duniya tukuna ta gane wannan aqida ya muke kallata annabi ce kai shawarar ka tana da kyau amma ta yi tsanani da yawa ya ce sai na abokan ya ce na karbi shawarar a karbi masa aka yi banza aka sallame su kun san me yake faruwa ba a daɗe ba sai ga Allah ya saukar da aya Allah ce ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuhsina fil Ka kaji gaskiyar magana yuriduna arada dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah ya ce ma kana lin nabiyyi ko kusa bai dace ga wani annabi ba an ya kuna da hu atara a da kafirai ya kama fursunonin yaki sannan a ce wai ya karbi fansa ya take su a Allah ya ce hatta yuskina fil ardh sai an jika kasa da jinin su ya sai an kwana da jinin su kai yi Allah ya ce turiduna arba duniya kuna nufin wai a ku kudi fansa za ku zo ku gina daula to ba maganar daula ake ba wallahu yuridul akhirah shi Allah maganar lahira yake yi Allah ya ce wallahu aziz Allah mabuwaye hakim mai hikima ko da kudin ko ba kudin zai gina ku kai karfi yanzu maganar nuna wa duniya aqida ne a fara da jinin su sai ya da Allah shawara wa aka karba cewa ba wata alaka sai ta me sai ta wannan aqida wa ma ka gane wannan aqida ko an kana maganar kabilanci an zo ana magana kana mu fulani asali mu fulani mu bare bare mu yan ƙasa kowa dai ya sani ƙasar zazzau kakannin mu ne suka fara zuwa eh, mu babbawa ne ban fari ne ban farin gidan wa ku rike sunna kuna so ku zama ne ban fari ana maganar sunna ana magana aqida wa yake wannan magana wa yake wannan magana Salman al-Farisi kowa ya tashi ya kira ya faɗi iyayensa da kakanninsa babana ne wane kakana har aka yi zo shi. aka ce kai fa yace abil islam la abali tuwa idan takaru bi qaisin aw tabini yace ni uba na islam banda islam banda wani uba Uba na. islam abi al islam la abali siwa yayin da suke alfahari ni iyaye na ɗan kabilar ausne ne ni iyaye aus ne ni ɗan kabilar banu tamim ne yace ni islam islam kawai Allah ka ba mu iko rike Allah ya ce laula kitabun min Allah sabaka ba domin wani littafi daga wajen Allah da ya ya ba shine Allah ya baku dama ku shawara kuma shawara kuka yi Allah kuma shi ya baku dama yin shawara kun fi ma kuma azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku saboda kudin da kuka Allah ya ce to amma tun da shi ya halatta ba ku shawara a lokacin bai sauko da wannan nasi ba kuka yi shawara kuka zartar to da umarnin da kuka yi amfani ba zai azabtar da ku ba fa min ma ganimtum halalan tayyiba ku ci wannan ganimar da kuka karba halal malak ya Allah amma wata qullahu ku tsoron Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ne gafara ne mai jinkai Allahumma ghfir lana wa ina so ku gane yadda sahabbai suka kalli aqida da yadda suke kallon sunna da ka samu wanda yake kan aqida yake kan sunna ta annabi Muhammad an gama kabila sama da mota bace dan arewa ne koko, dan kudu ne koko? in ya muri ne oho bai rabe ne oho Allah cewa inna akramakum inda Allah wa inna akramakum inda Allah atqakum Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi girma a cikin ku a wajen Allah sai yace babbar bare dan arewa bahaushe babu za ta wa atqakum atqakum da ana iya samu cikin Hausawa ana iya samu cikin bare-bare ana iya samu cikin turawa ana iya samu cikin yamurai ana iya samu cikin yarabawa a samu a jukun ba inda ba za a samu Allah ka ba mu iko rike tauhidi Allah ka raba mu da shirka wannan ne dalilin da yasa waɗannan ayoyi da muka karanta da ake wa kafiran maka wa'adi suka yi karba sai suwa suka karba su ne sahabban annabi Muhammad shi ne faƙadin wakalna biha qauman laysu biha bikafir Allah ka ƙara wa sahabban annabi daraja Allah ka ƙara yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara lullube su da rahama wai duk sun gama wannan aikin sun samu wannan yabo a wajen Allah kawai wani ya sako bakar hula wai zai ce mutanen banza ne shi shine mutumin kirki wani dan duniya kawai ba ya sako bakar hula ga bakar riga ga bakin ido ga wannan al'umma ba masu daraja a cikin su kamar sahabban annabi Muhammad sai Allah ya ce mai a gaba da ramma faqad wakalna biha qawman laysu kafin bikafirin sai Allah ya ce أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده Na. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله يقول أولئك الذين هدى الله ولا نسل ولا لا الله من يجوز الكي يشري Allah ce fa bi to kuma ku kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai koyi da wannan shirye da shirye da su gaba malamai suka ce wannan ne dalilin da ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama da ya ci annabawan Allah gaba da daraja saboda kowane annabi akwai abin da ya fi shahara a kansa akwai wanda Allah ya ba su mulki ya ba su ilimi akwai wanda Allah ya ba su haƙuri akwai wanda Allah ya ba su zuhudi akwai wanda Allah ya ba su tawali'u mun karanta darajoji darajoji da Allah ya ba annabawa da ya faɗi kowa kusurciyarsa sai Allah ya ce wa annabi kai kuma kai kadai ka hada wannan halayen nasu gaba da kai kuma kai kadai su kowane guda daya a cikin su wata siffa ce guda daya Allah ya azurta da ita kuma ya shahara kan ba sai da kuma gane karatu amma shi kuma sai Annabi Muhammad Allah ya ce masa fa bi hudahu muqtadi duk wayannan sifofin na alkhairi duk wayannan sifofin na shari'a da annabawa da suka tara gaba daya kai kuma Annabi Allah ya ce ina so ka hada su gaba daya kuma ya zama gaba daya ne kike da su shine guda, kuma kuta da wannan ne malamai suka ce shar'u man qablana shar'un lana shari'ar waɗanda suka gabace mu mu ma shari'a ce gare mu amma da shar'i menene shar'i shine in ba a samu abin da ke cikin shari'a mu ya fi karo da su ba duk abin da aka samu an yi a zamanin annabi Nuhu a shari'a ta akwai ko annabi Ibrahim ko annabi Hudu ko annabi isa ko annabi musa wayannan annabawa aka samu shari'ar su ta zo da wani abu to sai mu duba cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya ci karo da wannan idan babu abin da ya ci karo da wannan to maluma da dama sun tafi akan cewa wannan abin idan aka aikata shi ya halatta idan ba a samu wani abu a shari'a ba a qur'ani ko a sunna da ya ci karo da shi me hujjatu ulaika alladhina hadahumullahu fadi guda homo muqtadi waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar Allah ya ce ka yi koyi da shiryar kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk abin da yake cikin shiryar su wanda bai ci karo da abin da ke cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan abin ya halatta a yi shi shi ake cewa shar'u man qablana shi yasa za ku wasu daga cikin maluma suna sanya shi a cikin sources of islamic law babu a Qur'ani babu a hadisi bai tabbata abin nan ba a samu hadisi karara ba ba a samu ijma'i akan sa karara ba sai gashi ya tabbata a cikin shari'ar annabawa da suka gabace mu kuma babu wani abu a cikin shari'ar mu da ya ci karo da shi to wasu maluma suna saka wannan a cikin abubuwan da za a yi tafiya kan su a cikin shari'ar musulunci sai Allah madaukakin sarki ce kurkura musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la as'alukum alayhi ajra ba na neman ku bani lada saboda wa'azi da da'awa da nake muku a in huwa illa zikra lil alamin wannan alqur'ani ba komai bane face tunatar tunatarwa ne zuwa ga talibai ba ke na anan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ya ku cewa ba na neman ko irin lada a wajen to misali sai ka je kai mutane wa'azi sai ka dauki kyautar kuɗi suka bada ko aka dauko karantar da mutane alqur'ani mai girma sai aka sa maka albashi ana biyan ka ko ka karantar da tafsiri ko wata fiqh ko wata madda wacce take kai tsaye da alaka da addinin musulunci sai a dauki kuɗi a baka ina ba da fahimci wannan ko a rada ka kai ne mufti aikin ka bincike da an fatawa sai a sa maka albashi ana biyan ka saboda wannan ko ka zo kana neman shi me kake karantawa a masallaci a sallah alqur'ani mai girma sai a sa maka albashi ana biyan ka ga qur'ani ya ce qul la as'alukum alayhi ajran akan wannan qur'anin bana neman lada a wajen ku shin in ka karba ya halatta ko bai halatta ba la'akari da wannan ayar babu da lokacin da zamu rubuta wannan hukunci in Allah ya kai mu gobe za mu sake tashi akan wannan mu faɗi wata magana malamai suka yi akan wannan matsala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik